hukumomi da kungiyoyi da jam'iyyun siyasa sun fara tattauna da za a gudanar da zaben shekara ta biyar ba tare da ganin kuɗi ko kuma cin hanci da rashawa sun yi tasiri a wannan zaɓe ba waɗannan hukumomi da kungiyoyi su goma sha ɗaya sun kuma haɗa ne da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa wato efcc da kungiyar kwadago da haɗaɗɗiyar kungiyar jam'iyyun siyasa da su kungiyoyin sa kai hamad na ƙasan waje kusan duk wanda ya magana a wajen wannan taron ya soki lamirin gwamnati ne wadda a cewar su ita ce ke juya akalan harkokin zaɓe domin ita ke da wuƙa da nama a hannunta abin da ya sa an cewa wakilin hukumar yaƙi da yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa a wajen wannan taron Ilyasu Gwarbai cewa to ko me zai ce game da korafin da sauran jama'a masu halartar wannan taron ke cewa muna da dama mu binciki wani mutum ko kungiya ko kuma ainihin kamfani wanda muke jin cewa ainihin sun yi barna ko sun yi almundahana da kuɗin ainihin jama'a da wannan muna gaya wa ani 'yan siyasa za su yi su tabbatar cewa ani ba sa a hannunsu a kudin ainihin jama'a ba shi ko shugaban haɗaɗɗen ƙungiyar jami'iyyun siyasa na ƙasa dr yunus tanko da na ce da shi anya yana ganin wannan taron nasu zai yi wani tasiri ganin yadda gwamnati ke da ƙarfi shi ma ga abin da yake cewa ya kamata ya tasiri domin muna faɗan abubuwan da yake da mu shi yasa muka ba da goyon baya ma mu a maganin muhawarar da za a yi na najeriya gaba ɗaya abubuwan da ya dame mu shine kansu jam'iyyoyin an riga an mai da su kara zube ba komai kuma ana cewa mu zo mu yi magana ko idan za ka yi magana a gadar talabijin sai ka biya miliyan bakwai kafin a ɗauki muryarka bai yiwuwa so wanda suka mu samu amfani da kuɗin gwamnati su su ci gaba su cin zaɓe domin su za a ji muryar su amma wakilin kungiyar kwadago ta kasa cewa ya so a ce 'yan sanda da jami'an tsaro masu sanye da farin kaya su ma suna cikin wannan taron ICPC gets funding their inability to act it also amount to corrupt uh, tendencies. Na so a ce 'yan sanda da hukumar hana cin hanci da rashawa da sauran masu ruwa da tsaki musamman masu sanye da kayan sarki suna nan wurin wannan taron domin mu san daga ina za mu faro domin su ma suna da rawar da suke takawa cikin wannan lamari wasu dama cikin taron cewa suke yi maganar fatan baki bai sai canza wasu 'yan Najeriya ba amma da za a bada misali da wani to ba shakka abubuwa za su sake kamanni. Ladan Ibrahim Ayawa, murya Amurka daga Lagos. a Najeriya.